وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا وبابنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان وسنة بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الله مرحبا في كونسات ورسا يا قد ترى ذا مجيبا بدر ترى كون تفسير من البركة da muke gabatarwa a wannan masallaci namu na barkar cikara a nan a dawaki Zaria Road. A yau, ashirin da ɗaya ga watan Ramadan, hijirar Mabo Sallahu Alaihi wa sallam tana dubu da ɗari da arba'in da bakwai, wanda ya daidai da ashirin da goma ga watan uku dubu biyu da ashirin da shida miladiyya. ban manta ba muna cikin suratul an'am kafin ni bashin kwana biyu saboda tafiya da nai a cikin suratul an'am kuma mun tsaya aya ta huɗu yau za mu tashi kan aya ta 95 inda ubangiji madaukakin sarki yake cewa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 ونخرج اليه من الحي ذلكم الله فأنا تتقون فاتم الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم na ubangiji madaukakin sarki ya ce inna allaha khaliqul habbi wan nawa lalle ubangiji madaukakin sarki shine madagin kaya da kuma kallon dalino ko kuma dukkan wani kayan marmari da yake da kungo a ciki yukhrijul hayya min al-mayyit yana fitar da rayayye da cikin matacci wa mukhrijul mayyit min al-hayy kuma yana fitar da matacce da cikin rayayye zalikumullahu wannan dukkan aikin Allah ne anna tu'fakun to ta yaya za a rinka kautar da ku wajen bautar Malik da Ishmafi kuma shi ne yake tsagar da safiya wa ja'ala al-layla sakanan kuma shi ne wanda yake sanya dare ya zama lokacin nutsuwa wa shamsa kamara qamara kuma kuma ne wanda ya sanya rana da wata zamanto ababan lokaci zalika takdirul azizul alim wannan shi ne iko ga wanda yake mabuwayi kuma sanan mai ilimi Allah mara sarki kamar yadda ayoyin gaba suka gabata yana kafa dalilai don gane da halittarsa da ikonsa da ƙudurarsa domin wannan ya bayu akan bautata musu shi kaɗai domin shi ya ka dukkan wannan halitta ya nan yake ba da labari cewa shi ne wanda ya tsagi kwaya shi ne kwaya duk wani kayan abinci wanda yake da kwaya shinkafa dawa masara gero maiwa alkama dukkan wannan ayoyin su ake kira abu ya kanci nan da ɗaya ko kuma kwaya kwayayyaki kwayan masara ɗaiɗaiku wanda za su haɗu kwaya shinkafa kwayar alkama da gero kamar shi ya tsage shi ban nawa ubangiji cikin sarki kuma shi ya fitar da kwallon damino kuma ba dukkan wani abu wanda yake da kwallo kamar lemo yana da kwallaye kanana kamar mangwaro yana da kwallo hanya tana da kwallo dukkan waɗannan tufa da sauransu duk da kwallaye a ciki waɗannan ƴan kwallon da yake cikin wannan kayan marmari kuma Allah cikin sarki su ne wanda ya tsage su su ne wanda ya halicce su su ne wanda ya fitar da su wannan kamar ubangiji maɗaukacin sarki na ba mu labari shine yake fitar da kan shuka da rabuwarta da sunfi sunfi kalauluwanta da fubu da simar da kayan marmari da dukkan wani launi da shakari da ɗanɗano dukkan ubangiji makafasin sarki shi ne wanda yake halitta wannan duk yana nuna cikar ikonsa girman mulkinsa da kuma ƙarfin kikonsa da ƙaddararsa da kuma karamcinsa tsananin kulawarsa da mutane wanda ya mutu abubuwan da za su zamanto shi ne abin da ke tsaya a rayuwarsu na kayan itatuwa da abinci kala-kala. sai Allah mulkin sarki yace yukhrijul hayya min al shi ne kuma wanda yake fitar da tsararre daga cikin matacce min kuma Allah shi ne yake fitar da matacce da cikin rayayye ai ubangiji ko cikin sarki ko dai ka dauka wannan kamar yadda wasu malamai suke ce shi yake fitar da tsirrai wanda suke rayayyu ya fitar da abubuwa matattu a ciki bishiya kamar zargin ya gero rayayya ce domin tana tana tashi shinkafa rayayya ce domin tana tana tashi ba ciki sai fitar da wannan kwayar wadda ita ba ta ba ta tashi ba rayayya ba ce ba kowannan kwayar na gani ne wanda suka dan su kamar daskararrun abubuwa ne matattu kamar yadda Allah madaukakin sarki a wani waje yake wa ayatul wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna min da ya yaqut yana da cikin ayoyin ubangiji madaukakin sarki wanda daga cikin matacciyar kasa yake raya ta fitar da waɗannan ƙwayan na abinci wanda daga cikin shi ne kuke ci duk ubangiji madaukakin sarki yana nuna aikin da yake wa bayi wanda dukkan waɗannan abubuwa Allah madaukakin ya yi su zama abin amfani da bayi kuma su zanto cewa su ne waɗanda bayi suke dogara da su wajen su nan sai Allah madaukakin sarki a wani waje cewa min anfusihim wa ma la ya'lamu ko kuma wa yukhrijul mayyit min al-hayy yana fitar da rayayye da cikin matashi sai zama akafi ne a kan fa'ali a wannan wa kamar yadda muka fassara kuma wa mukhrijul mayyit min al hayy ubangiji madaukakin sarki yana nuna cewa shi yake fitar da kai a cikin kai wanda yake kai mutacce ne sai fitar da kaza da take rayayya a cikin kaza da take rayayya sai fitar da kai wanda yake matacce da shi daga cikin malamai a haka wanda suka fassara cewa yukhrijul hayya min al-mayyit wa mukhrijul mayyit min al-hayy ka mu lokacin sarki sai kaga hajirin uba hangararre ya haifi da gantaccen salihin ka ko salihin uba nagartacce sai ya haifi hajirin uba duk waɗannan ibarorin ayoyin za ta iya ɗauka da ya sa wajen wannan suke ganin fassara ta malamai da masu yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyit min al-hayy duk waɗannan malamai suna ba da wannan fassarorin ne daban kuma ibn kathir suke cewa waɗannan fassarorin duk za su iya ɗauka kalamar kuɗin sarki zai iya yi wa. duk waɗannan ayyukan in ka duba ko a cikin tsirrai ko kaza da ƙwai, ko a cikin mutane haka wannan yake yana faruwa da burkushin sarki ya fitar da salihin ɗa nagartacce a kan wajen uba wanda yake ba nagartacce ko ya fitar da tangararren ɗa a tacce a wajen uba wanda yake nagartacce da Allah ce zalikumullah da wanda yake wannan aiki wanda yake waɗannan ababen shine Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne yake wannan na da abokin ta a rayya anna tu hakun ta yaya za a rinka karkatar da ku har gaskiya ku juya zuwa abin da yake fata kuran kuran ku sa wani Allah kale ubangiji madaukakin sarki wanda yake wannan aiki yake yin komai wannan Allah madaukakin sarki kamar yadda yana ambatawa ne muka gane duk wanda ake bautawa ko bayan Allah ba su da tasiri na iko gudanar da al'amura na yin aikin da za su gudanar da bayan su su ma jira suke Allah madaukakin sarki ya amfana da su haka ya ce su zama abin bauta ya Allah ce talikun shahi Ubangiji wa cikin sarki shine wanda yake halittar ya tsago da hasken safiya a cikin duhun dare. wa ja'ala al layla sakana kuma ubangiji madaukakin sarki shine kuma ya sanya dare ya zama abun hutu abun nutsuwa kowa yake komawa ya kutu. da farkon sura Allah ya ce wa ja'ala al-zulumati wan-nur Allah shine ya halitta sai kuma ya halitta haske ubangiji madaukakin sarki da cikin duhun dare ana cikin dare ana cikin dare automatically a hankali ba tare da wani zai gaya ba ba ga lokacin da yake canzawa kawai da tafiya ta waye ta waye yi kuma ya haske a lokacin garin da yake haske da haske sararin ya yana haske ana tafiya ana tafiya duhu yana shigowa duhu yana shigowa baka gaba ya zama duhu wannan aikin Allah ne shi yasa a wani waje yake bai bayna nahara ya qamuhu hafifa Allah yana lulle dare da rana kuma yadda yake lulle rana da dare yaqdumu hafifa yana neman shi dawa da sauri idan lokacin yayi kuma haka ya faru wannan duk kudura ce ta ubangiji madaukakin sarki wanda yake da ikon ba ababe masu kishiya da juna wannan haske wannan duhu wannan fari wannan baki wannan mai rai wannan mara rai ya Allah madaukakin sarki ne yake halitta duk wannan yana nuna cikar ikonsa da girman sa. shi yasa ya kirkiri waɗannan turabe da ya kirkiri kuma ya sanya dare da zama wajen hutu wajen da gari zai nutsu domin ku samu kamar su samu nutsuwa shi a wani waje Allah ya ce wa kuma wallahi isa saja ya rantsuwa a hasken safiya da kuma dare lokacin da ya lullufe komai ya nutsa a cikin shi wallahi idza hari wan za ta tajalla ya rantsuwa da dare lokacin da duhun ya lullufe haske lokacin da hasken sa ya bayyana duk waɗannan ubangiji madaukakin sarki ya yi halitta da waye wannan halittar da mutane domin mu duba na farko muna da bukatuwa mu gane dalilai na ƙarfin iko da suke bauta wanda zai ƙara mana imani cewa wanda bauta bautata ma shi ne ya kamata a kasantarce a ta mishi amma yana nuna mana cewa dukkan wani abin amfani na duniyan nan a lokacin sarki ya yi domin mu a dare da rana wajen almin laila libasa wajen almin nahara ma'asha wanda Allah burkukin sarki ya sanya da daddare a huta da rana kuma a fita a nemi a fita a tsaye kowa ke tsayar da rayuwarsa sannan ya ce kuma ja'ala shamsa wal qamara husbana Allah ya sanya rana da wata kuma suna gudana a wani irin yanayi da yake nuna kwarewa kuma wannan yanayin baya canzawa baya shakin baya cin karo da juna kowannen su yana tafiya a hanyar da Allah ya tsara mashi a yayin zafi ko yayin sanyi kuma Allah madaukakin sarki ya sanya musu yanda suke cancanzawa wani wani lokaci dare ya fito wani lokaci yin ya tsaro. ya sanya kuma waɗannan zama ababai ne da ake kirga lokaci domin ba don dare da rana ba ba za mu san shekara nawa kai ko shekara nawa da mutuwar wani ko shekara wani da barin su gida ko shekara nawa a wajen aiki ko shekara nawa wannan dare da rana shi ya sa muke bincika wannan lokaci da muke gane shi wanda kowa da kowa yake gane wannan lokacin wannan tafiyar da rana din wani kusan sarki da wata wannan ikon ne subhanahu wa ta'ala wallazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran sai ce wa qaddarahu manazila Allah madaukakin sarki shine ya sanya rana ta zama mai haske ya sanya wata ya zama mai haske hasken da ya hasken da yake da zafi wannan nuran hasken da yake da sanyi shi yasa wa qaddarahu manazila li ta'lamu adad sinina wal hisab ubangiji da kusan sarki ya sanya shi kuma kowanne kan manzansa wajen da yake tafiya a kai a wannan wajen a nan yake tafiya domin mu san adadin kwanaki da adadin shekaru sai ƙara nuna ikon suke lashen su yan bagi daha an tudiru kalkamar wadda lailu sabiqun nahar a kullum fi falakin yasbahun bayan da za a yi rana ta riski wata ko bayan da za a yi wata ya riski rana tafiya hanyar su yadda su an ce rana ta kama wata a wai ana nufin ba ta haɗin juna ta haɗin juna duniya ta tashi lokacin da hasken rana ne ya zo wata yana tafiya a ya hasko ya rufe wata shi lokacin da an ce rana ta kama wata amma ba yadda za a a inda ranar inda take gudana take tafiya ba yadda za a iya cimma wata shi ma wata ba yadda zai iya cimma rana kowa yana tafiya tsarinsa a nan yake gudana yake kasa domin wa shamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amri domin dukkan su Allah madaukakin sarki yana horar da shi da al'amarin su wato menene yake tasirin su shi yake kai kaddar da su shi yake juya su shi yake tafiyar da su shi ya sanya wa kowa tsari yake bin wannan tsarin subhanahu wa ta'ala Allah ce zalika taqdirul azizul alim lalle wannan aikin da wannan ikon da wannan kudura ta wanda yake mabuwayi ne mata inda ka cika ba ka bunƙasa kan bama kuma da ilimi cikar da bunƙasa ne cike da tsarin ilimi da hikima kuma ita ta gudanar da irin waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki lokacin da ya ambaci halittar sammai da ƙasa ko rana da wata yana rufewa da wannan aya zalika tadbirul azizul alim yace ce wa ayatul lahum al-layl nasakhu minhu an-nahara idha mublisun wa shamsu tajri li mustaqarrin laha yace zalika tadbirul azizul alim wannan ubangiji maɗaukakin sarki ne wanda ya halitta sammai da shi ne wanda yake tafiyar da dare da yini yake tafiyar da rana yake tafiya a inda ya aje ta wajen kamarta hanyar ta ba ta samawa sai ce zalika da aziz wa azim وجدنا السماء الدنيا بمصابيها وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم da Allah wani kusur sarki dama da yake wa zayyan ma a duniya bi masaliha hizza Allah wani kusur sarki shi ya tsawata kuma duniya wasu irin fitilu sune wannan taurari din wa hizza kuma su zama kariya ga shedanu wato ta hana shedanu jin abin da ake aiwatarwa a saman duniya ta farko shi zalika takdirul azizul alim lalle wannan aiki ne da kudura ce wanda ga mabuwayi a masani ubangiji da ɗaukacin sarki shi yake mana wannan dukkan shi dan ya zama amfanin kanmu waya ta sa ta halittu manya-manyan halittu domin manya-manyan halittu in ana magana su su ne halittar samai da halittar kasai da abin da ke cikinsu waɗannan su ne manya-manyan halittu na ubangiji maɗaukakin sarki a kai ɗan adam ba wanda suke duka nawa cikin da halittu tauraro guda ɗaya wanda tauraro guda ɗaya kamar yadda muka faɗa ya linka duniya da abin da ke cikin sama su dubu uku domin da tauraro ɗaya zai tsinke ya faɗo sai ya ƙona duk abin da suke duniya duk wani ruwa da yake duniya sai ya kafe duk wani busasshen abu sai ya kama da wuta duk wani ɗanyen abu ya bushe ba a abin da zai iya zama a duniya in wannan taurarin da kake ɗan kai ka zan su ban sha'awa re ras da su nan kwallo ɗaya daga ciki ya fi duniya su dubu uku da wani abu kaga wannan iko ne na mahaliki da sani sai Allah ce wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma kuma ubangiji madaukakin sarki shine ya sanya muku waɗannan sauraro an ta bismillah وهو الذي بها في ظلمات قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون نعم وهو الذي جعل لكم النجوم kuma shi ne wanda ya sanya muku waɗannan taurari zama ubangiji ne daga sun sarki lissahta dubiha yake domin ku rinka da su yi zulumatin bahri a cikin dukkan duhu na tudu walbahar, da kuma dukkan duhu na cikin kogi na cikin fassal ayatin kaunin ya alamu hakika muna rarrabe ayoyi ni bayanin su galla-galla ga mutanen da suke kaga nan ubangiji madaukakin sarki ya nuna mana dalilin halittar waɗannan taurari Duka ku shi hafi zulumatil barri wal bahri. ka ce ku shiryu da su. Ya zamanto suna shiryar da ku yayin da kuke jan cikin dare a cikin abin da yake fito. A lokacin da da ko a yanzu masana tauraro suke sani taurarin nan da kuma da suke tsayuwa da kuma da suke tafiya masu tafiyar ma akwai wanda suke gaba su yi baya akwai wanda suke kuma suna yin kasa wannan yin da sauraro shi yake bayarwa in tana cikin matafiya idan suna tafiya a cikin sahara ko a cikin jeji a cikin jihun dare za su iya gane yanzu muna yin gabas ko muna yin yamma ko muna yin arewa ko muna yin kudu wanda idan da rana ne lokacin da babu hanyoyi irin wannan yanzu ba ta samun matsala so da an riga an yi makwal tun daga kano kan lagos daga kano kuma an bi an yi ma abubuwa da aka ba, tiriyar tiryan babu babu jirgi da aka shimfiɗa ka babu hanyar ma da aka gana kan mutane suke tafiya da rana ne suke dogara da shi wajen tafiyar su idan ka mutu kasuwa da tafiya suka fito daga kano a kan ko dawa sai ko a ƙasa za su tafi haɗeja da suke kallo kawai duwatsu da manya-manyan bishiyoyi mun ne da dutsen gaya hannunmu na hagu muna daidai mun nuna dutsen hannun hannunmu na dama mun duma kaka cikin ƙasa jigawa waje kaza tana hannunmu na kaza ku ya'ani muna kaza ga wata katuwar bishiya yanzu da daman mu take da ya'ani hanyar da take bi in muka da banda mun yi hagu da wannan ake zuwa garuruka a gane sa Allah ce wa alamat akwai alamomi da rana da suke ganewa wa bin najmi hum yahtadun da tara kuma kuma babu wannan alamomin a kaga da in kana tafiya a daji babu kuma dutse da zaka iya gani har dutse ba dai ta sanya shi a hagu la'ani yanzu kana yin arewa idan har ka sa ka za a bayan da kana yin kudu ina min da gara babu sai Allah ya ce wa bin nafi kuma dangane da taurari shine hum yahtadun kuma ake shiriwa kuma taurari ya nuna ma ina kake akwai wa tsayayya akwai wanda suke kaɗawa to da ka ga wanda da sun kuka sun wannan kaɗawa suke sun san hagu suke don haka yanzu damar su za su wannan gaba take ta yi baya gaban da take yi baya gaba da yan madaki za ta yi neman karewa maimakon ki haka ciki ba haka ciki ciki ba haka ina neman kudu ciki ba haka Allah ya jiri maka cikin sarki ya sanya wannan ilimin ya to cewa a haka ake tafiya ake gane hanyoyi duk wannan ni'imar ubangiji ne shi yasa ilimin tauraru malaman da baki ɗaya cewa shi tauraro Allah madaukakin sarki ya sanya shi ne domin abubuwa guda uku duk wanda da yi amfani da abubuwan nan guda uku a tauraro ba da tauraro to nan yayi kuskure kuma yayi ma'ana karya na farko ya sanya ta su zama jinsun lissama ado ga samai ayoyi da yawa sun sanya kamar yadda muka karanto ya sanya cewa sama Allah madaukaki sarki wa zayyana a duniya bi masu abe mun kawata su da wannan sannan wa rujuman lishayatin an tsaka su kuma su rinka jifa shedani sannan wa yuhtada biha fi zulumatil barri wal kuma ana shiriwa da su wajen tafiya yayin da ake cikin duhu na tudu da kuma duhu na albahar shi kuma ana cikin manya-manyan kuma suna alamu babu waɗancan alamu. ka hau ku ka teku za ka tafi wani waje ba abin da za ka iya ilimi da shi ci tauraruwa ga tauraruwa da tana kaza tana gefen kaza tana wannan yake tafiyar da irin jiragen ruwa na da wa'anda suke hawa kwale-kwale ne wanda ake yi da katako wanda ake tukawa wanda ake kula da shi a ciki nan ne zuwa garurukan da suke zuwa kasu wannan ubangiji matsakin sarki shi ne ya sanya waɗannan ababen guda uku su kaɗai ne ake ilimin taurari wannan ya yadda yake nan ƙarshe ya halatta a ilimin taurari nan da zai bayu da wannan domin ilimin taurari ne Allah kuma ya ajiye ake gane yanayi Allah ikon sa iya yi tauraruwa ɗan tauraruwa ka kuma ta kaɗa to kuma gobe za a samu iska a samu rana ko a samu sanyi ko a samu ruwan sama ko a samu ba za a yi ruwan sama ba wannan ilimin shi ma ana yi waɗannan ana ya sanya su sababai ba wai su suke tabbatar da abin ba sababi ne kuma sababi yana iya faruwa kuma abin bai faru ba kaga masu waiza kas suke yi wanda suke faɗan waiza to da yawa musulmi in sun faɗa na ƙasashen musulmi suna ta insha Allah ba za a samu rana a Kano insha Allah ba za a samu yayyafi a in insha Allah da ta za a samu domin ba dole bane ko wannan ya faru ubangiji ya cikin sarki gaji ya sanya su wannan sababin da Allah madaukaki sarki ya sanya kuma ya ba wasu bayi da suke ilimi su gane shi wannan suke wa mutane bayani su suke gane hanya za zuwa gari kaza suke gane gobe za a yi hadari za a yi hazo ko ba za a yi ba ba za a yi kaza ko za a yi kaza waɗanda ba musulmi ba kuma sai su yi a yanke su ce ai gobe za a yi kaza ji za a yi kaza ko su sha faɗa su kuma ba a yi ba muna makaranta ji a akwai wanda in suka saurare labarai sai su ce a yau ruwan sama a karkun za a yi ruwa da dankare duk sai su ki fitowa can saman saboda zafin garin sai dai kaje can saman bene ta kwanta sai su ki fitowa wayanda kuma wasu kuma yanzu suka ya take yi su fito Da wani lokaci suka ga an ruwan sun dawo da su da gudu wani lokaci na ɗaki kuma suka sha dafi ba a yi ruwan ba ga wannan yake nuna dukkan wannan yana gudana ne ga kamarin Allah to a ilimi kuma na taurari shine wanda za a faɗa ma gaibi wannan a ilimi ne zai amfani a shari'a kuma kariya ne zuwa a ce tauraron kaza taka ta fito ta ɓangaji jika lokacin tauraro kaza an ka kuma mishi kwanan wata ce a wannan wata tauraro kaza ya fito gaskiya ta yi arziki kuma ya ce ai matsala an samu matsala tauraro kaza lokacin da a yi kaza talauci za ka mutu in za ka fita a ce ai kakka fita rana kaza domin tauraro kaza ya kaɗa ba sa'a ba za a yi nasara ba ai tauraron ka na hisi ne ai tauraron ka kaba ne a rinka buga a haka da hannunka taurarin ka sun kada sun yi kaza wannan dokanci dukanci baki ɗaya bokanci ne da tsafa baki duk wanda ya ce waɗannan ya ji wajen kahin au arrafan au menene wannan ɗayan biyu ne idan ka je kawai ba ka ka ba ka gaskata shi ba kai kwana in kana kana ba karɓa ba aje ka ji kawai an karanta ma ƙarya an ji ma tauraro kaza kana da kaza zai kaza zai kaza zai kaza ita ko ta ce kai an yi wannan ko zai yi kusan me ka yi ko kuma ka je ka gaggata shi wannan ta kafirta manzo Allah ta kafirta alqur'ani domin haka musulmi sallallahu alaihi wa sallam duk wanda je wani kahin boka au arafan ko wanda wanda yake sanin me zai faru ya buɗe dama ya ce a yi kaza a yi kaza kuma ga wannan kwata abin ƙauracewa ne domin bukanci ne wannan ilimin da karanta ta haramun ne Zan kai wannan amma mu jarrar kai ilimin taurari dan ka gano hanyoyi dan ka gano yaya yanayi wai za take za a samu kaza za a samu kaza tare da dogaro cewa wanda suna dogara ne a abin da Allah lokacin sarki ya kankara da babu laifi dan kai wannan ilimi sai Allah ce karfa sunan ayati sai hakika mun bayyana ayoyi mun wadda su mun kuma su karara wadalik kaumin ya alamu wa'anda ke da hankali ke da ilimi da cikin ƙoƙarin kura cewa ƙarya Allah madaukakin sarki yake هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر وضحها من آياته قوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به نبات كل شيء حقا متواصلا ومن النخل والعنب والوان دانية وجنات من أحباب وجنات من أحلام والزيتون والكل ما له شبها وغير متشابه انظروا إلى ثمنه إذا أثمر وينفذ إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ubangiji madaukakin sarki ya ce wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahida kuma shine wanda ya halitte ku daga rai guda daya da mustaqarru sannan akwai wa'anda ya ce tabbata waje wa mustauda kuma wanda ake aje ku a waje a mustaqarrun akwai mutane da suke tabbata a waje wa mustauda akwai kuma wanda ake ajiye su a wani waje kiyayayye Allah ke fasfasan al-ayati li qaumin yafqahun rarrabe murarrabe ayoyi mutanen da suke fahimta wanda suke ganewa ruwan ladi anzala min na samai ima. kuma shine wanda ya saukar da ruwa daga sama fa akhrajna bihi nabata kulle shay'in muka fitar da wannan ruwan kan wani ko wani tsirrai na komai da komai Ka fa akhrajna minhu qadiran daga cikin wannan tsirran muka fitar da korayen abubuwa nukhriju minhu haɓɓa. daga cikin wannan korayen abubuwan da suka fitar muke fitar da ƙwayoyi mutarakima da haukawa juna minan nafi kuma daga bishiyar damino min tsakiya daga wannan hudar nata shinwanun daniya yake fitar da nono wanda ke fitar da juna ko kuma dodon danino wanda yake fitar wa jannatin min anabin kuma muke fitar da lambuka da gonakai na inabai da zaitun ko kuma gonakai na zaitun wa roman da roman mushtabihan wa ghayra mutashabih masu kamanci ce biyar juna ko marasa kamanciceniya da juna unzuru ya tsarki ku duba wannan ‘ya'yan itacen lokacin da suka fitar da ‘ya'yan itacensu da asmara lokacin da suka yi ‘ya'ya wa yanki da kuma lokacin da ‘ya'yan suka nuna inna fi zalika la'ayatin liqaumin yu'minun haka lalle yin wannan yana da cikin ayoyi inna fi lalle yin wannan yana nuna ayoyi ne na ubangiji da kaunin yu'minu da waɗanda suka imani a nan ubangiji cikin sarki yana nuna mana ihsaninsa ga bayinsa kuma yadda ayoyinsa suka tabbato bayyanannu hujjojinsa wanda suka zannu karara da mushirkai wanda suke shirka da shi na ƙuraishawa da duk wanda da yadda da shi ne abin bauta ba shi kadai da sanya wa ubangiji maɗaukacin sarki ya manto yana da ababen halitta Sannan ubangiji madaukakin sarki yake nuna wannan girman bautar girman ni'ima da baiwarsa wanda yake bayuwa da ɗan dole sai ya amfanu da abin da ubangiji maɗaukacin sarki ya yi ce ubangiji madaukakin sarki shi ne ya halicce ku Allah madaukakin sarki wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahida Shi ne wanda ya halice mu daga rai guda ɗaya rai guda ɗaya shine babanmu na ba'adar alaihi salatu wassalam sannan halice halice kowa da kowa kamar yadda ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku tsoron Allah marubucin sarki wanda ya halitta ku daga rai guda ɗaya. Kuma min ha da hawa basu min huma rijalan kafiran wani sa'a. kaga anan wa kullu an sha'akum min nafsin wahida nafsin wahida anan shi da ya halice ku da rai guda ɗaya wa mustaqarrun wa mustauda mustaqarrun malamai sun yi tsakani a cikin ake nufi da mustaqarrun sai suka ce mustaqarrun fil arham shi ya tabbatar da ku a cikin mahaifu haka shi da kuke cikin mahaifiyarku wayan kuma suka ce wa mustauda kuma shi ne wanda ya halice ku lokacin da kuke iyayenku. ku Allah madaukakin sarki ya yi ɗabuka guda biyu a halittar ɗan adam akwai musamman idan lokacin da maniyi ya je cikin mahaifa lokacin da ya je cikin mahaifiya da za ta haifa da mahaifarta wannan yana zaune a wani idan ke hau wata sai ya fito ba musu Allah madaukakin shi ya ajiye wannan wajen a tabbataccen wuri na mahaifa kuma sauda kuma shine akwai wajen ajiya shi da ya ajiye ku shine tsakan iyayen ku tun daga kan annabi Adam kuma annabi Adam alaihi salatu wassalam lokacin da aka halitta shi da aka ɗauki kwayoyin dukkan halittar duniya ta mutane baki ɗaya aka zuba a gidan bayan bayan kwayoyin wannan ajiyar da aka yi musu suka rinka tafiya kowace kwaya da iya mutanen da ta ɗauko su tafiya yanzu an ka mu ɗin da gaske an halicce mu da gadon annabi adam kuma gadon bayan annabi adam to wannan halittar ake tafiya da ita daga wane zuwa wane daga wane zuwa wane daga wane zuwa wane suke tafiya har a zo kan ka haife ka kai ma kuma a zuba ma waɗanda zai biyo ka ba wajen ka kuma da za ka fitar su ma waɗanda za su fitar su ma duk da zuba musu waɗanda ne da haka ake tafiya wa mustaqarrun wa mustaqda Allah madaukakin sarki haka sanya mu wannan kiyaye wannan ƙwayar amani ba adam yanzu har shekara dubbai tana tafiya ko ba inda suke tafiya su dukan duk an bayan da zaka zo Allah madaukakin sarki ya sani matafiyar ka tun da wancan lokacin da za a halitta ka ya san shi da ka tsago ka biyo shi ta yi manzo sallallahu alaihi wasallam ga fasara wasu malamai wa nuqallibu ka fi Allah madaukakin sarki yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ya ka a cikin masu sujjada wasu malamai suka fassara da aka halittu manzo sallallahu alaihi wasallam an ya ke cikin bayan Allah na gari wasu kuma suka fassara da cewa Allah ya ya ke cikin muminai musulmi da suka yi imani da shi yana fitowa da kawowa lami lafiya da kuma kuma sanya ta a ciki. musu karro ya tafiya da su a mahaifa wa sauda kuma ya aje ku a cikin kasan iyayenku ko kuma wasu malamai suka fi ba su karnun fil duniya Allah madaukakin sarki ya muku da kasan ku a duniya Allah ya san inda ya sauko ka duniya kake rayuwa ma sauda kuma ya aje ka in ka da duniya a kabarin ka shine sto domin mustauda shine sto in kace haza mustauda ina shine sto ina ba mu ya sanya sukan mu da nake kafe geran ka da abin nan ka je su ka ajiye ko kuma mu kuma kabar biran mu shine su to din mai da ba ajiye zuwa ranar tashin kiyama ya kuma a duniya in kike zo na muke rayuwa ka mutu kuma sai abin ne ka aka bari kuma ka fito kuma da za a tashi alkiyama kenan ko mu sauda wa mu sauda wani jiri mana kuke sake da kuke rayuwa kan wai ta tabbatar da kai kan kace wa musauda kuma Allah madaukakin sarki ya san shi ya san ya rubuta ma inda zaka mutu kana rayuwa kana rayuwa a nan dawaki ko kana rayuwa a nan wada ko kana rayuwa a tambura ko kura ko ko ina ne kike rayuwa a nan Allah mun musu arnun kare idan kuma zaka mutu ko ba wanda yake Allah kuma ya tabbatar da wajen mutuwa ka dole ka ci ka tashi mutuwa to duk ka je wajen wannan za ka mutu duk wannan shi ne na Allah shi ta Allah ce ka fasan ayati da kaumin ya fasu hakika lallai muna bayyana ayoyinmu amma ga mutanen da suke fahimta suke gane zancen da ma'anarsa su ne Allah madaukakin sarki ya sanya wannan wanda baya gane ma'anar zancen Allah baya gane ni'imar ubangiji madaukakin sarki ba su gane ba ke ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da samu labari umum ne ya yake fitar da tsirrai da ruwa yadda dauka na bishiyoyi da tsirrai ambaci azzara inda yake garganniya zai tashi wanda irin su da sauransu ya amfanin su da mutane ita da ya zamanto shi ne abincin mutane ya lamar kusan sarki ya ce wa huwa ya anzala min mina samai ima'a. ya lamar kusan sarki ya domin ya albarkaci bayi ya azurta su ne wanda yake saukar da ruwa sama yake saukar da ruwa daga sama domin rahmatar rahmar da bayinsa in ya saukar da ruwan nan ya ake akhrajna bihi zakata kulli shay kamar kucin sarki yace za mu fitar da wani tsirrai kowane abu na bishiya ne na niya ne na fitowa a cikin kasa sai a tono shi na fitowa a bayyane da yin dalai a kasa a samu shi da yin niya da yin bishiya za ta kulle shai ka fito lauɗa kala-kala. Wani waje ce waje alna min alma'i kulle in hayy. Allah murkucin sarki ya sanya rantsuwa ya zama rayuwa ta dukkan komai da aljan rai da bishiyoyi da dabbobi da komai shi ne kuma da rai kararren abuwa ne ba shi da ruwa mutum zai rayu wannan ruwan da suka sauka a karar jami'in hukadiran wannan zaganniya akhrajna bihi da zata kulle shi shi shine muka bayani ko dukkan wani tsarrai na komai da komai muka shi na bihi khadiran jimin minhu an kuma daga cikin wannan tsarrai ɗin muka fitar da korayen bishiyoyi da korayen zarganniyoyi da korayen tsarrai kuma kowa zai fito haka gan shi kore ne sannan bayan haka kuma sai muka fitar da korayen abubuwan sai muka fitar da kwayoyi da kuma kayan marmari shi yasa Allah ke nukhriju minhu habban mutarakiba muka fitar da kayayyaki mutarakiba wanda suke hafawar juna ko wanda suke ɗaya bayan ɗaya idan ka duba gero har ya gero za ta da haka suke ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya masara ɗaya kan ɗaya shinkafa in ta fito ɗaya kan ɗaya e, ɗaya kan ɗaya e. duk waɗannan su ne haƙƙin mutara ke kan bulat da baki ɗaya za ka ga ga reshe guda ɗaya zimiyo ya fito da sun bula ɗin da ake cewa shi wannan garganniya ɗin ba jikin garganniyar ba ka samu kayan amfanin ga nan a tsohi a dunkular juna ɗaya kan ɗaya daga ciki za mu so da shi da nan wannan halitta ce ta ubangiji maɗaukacin sarki duk waɗansu abubuwa haka da samu lokacin sarki ya fi ya ce wa minan nasli shi kuma daga damino Allah madaukakin sarki ya fitar min fatiha daga hujjar damino duk sai fitar da wani kinwanun daniya ya fitar da wani nono ko dodon damino wanda yake kusa wanda da kun a ciki ne dalino ya fita ya fitar da abu da ya fitar da wani abu wanda ake kira dalilan dalino ko kuma nuna dalino kamar yadda sanadi yake fitarwa kamar yadda wasu abubuwa suke fitarwa shi ma kanya shi ma dalino din haka yake fitar da wannan dalilan Madaniya kusa yadda za a sa wanda yake nufin hau zai hau ita da shi da ya yi ta dabino duk duka kuma sai yake kamar mai mutaka ta da dabino ma irin na kenan dabino kuma irin na yanzu ka gan shi duka haka ya tsinke shi dabino irin na sai shekara goma sannan ya fara dabino ne yanzu shekara biyu uku ya fara tsinarsa to Allah bari ku san shi ya sa wannan wanda ba yi da wahala wajen turo shi wajen hawa ya sa hali hawa yanzu ka ga bishiyar nino ka je cikin gari irin da ka ga zarganiyar da yadda ka tafi ba dan Allah da aka yi irin bishiyar a dunkule da tantsi tsawon shi wahala ne amma kuma sai yau ta kuma ga ina dodo dodo haka din yawa ana kakka wanda ya zama kamar mutum a haushe wannan ni'ima ce ta ubangiji madaukakin sarki ke yi mana kuma ya ce wa jannatun min a'anabi Allah rubuta sarki kuma ya fitar da wasu daga gonakai wannan lafiya kuma inabi inabi yana da mafi girma da ɗaukaka dukkan abubuwa da kayan marmari shi yasa Allah ya fara ambatarsa shi yasa da yawa ake shi shine zaɓaɓɓen abubuwan kayan marmari a duniya gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya wa wannan al'umman ni'ima kuma ga da sai a jaziratul arab sai ka je wajen sham din nan wajen da laraba kake samu yanzu wa ga inabi nan da gonaki wannan da taho daga daga abuja yana tafiya na zuwa da ga nan cewa ana yi kaje da ka bi daura ina ne da ina bi ko kai yanzu sai ka ina inabi ka zagaye ka shuka kawai a mata wani abubuwa inda reshen zai bi za ka ga an yi da tsuntsaye haka an yi reshina an yi kamar rumfa haka kala kala an tafi kawai ta so ta rinka bi tana kuma tana suna bi ta yatsu zuba ya'ya kuma yana daga cikin ni'ima kayan tsirrai da cikin ni'ima wa zaitun da kuma zaitun shi ma yana da cikin abubuwan da cikin ni'ima ay amfani da shi ay amfani da mai war rumman da rumana da dukkan abubuwa ne a tinikma shi yasa Allah wani waje wa min samaratin nakhil wal a'nabi ta'khuduna minhu sakaran wa rizqan hasana waj'alna fiha jannatin min nakhil min nakhil wa a'nabi kaga ubangiji ma daukaci ta siyasa wa zaitun da man zaitun zaitun war rumman da rumman mushtabihan wa ghayra mutashabih to ana Allah madaukakin sarki ya saba da juna ko ba masu kama da juna ba malamai suke ci sabani akan me ake nufi suna da kamaimeniya da juna ba ta kamaimeniya da juna wasu da ke kama da juna wajen bishiyoyin su da kalin su amma an kuma tsokokin su daban-daban. Wasu da ke suna da kama da juna yadda za ta kama su samara ce. hankalinsu a an kasu ɗanɗanan su ba daban wasu sai da kama da juna wajen da baki ɗin mutane su kanta su kama da karo kowace abubuwan da ka kasance da shi wajen daɗi da nau'in zaki A sun sha ruwa min ma'in wahid ruwa guda ɗaya za a shayar da su amma su fi da tsirrai daban-daban a cikin tsirran ma ga shi kansa tsanan da zaƙin daban-daban kuma mangwaro testin da ake yi na mangwaro na ta ci baya da ta ci tashi in ta sha goma mai zaƙi testin da suke zai na zaƙi don ne da na wancan in ta sha lemu ka tsotsa mai zaƙi testin da yake ba ta na zaƙi don ne da wannan kuma fi zaƙi ne in ta sha mangwaro zaƙi ne ka sha goma zaƙi ne ka lemo zaƙi ne ka sha tifa zaƙi ne ka rumban duk zaƙi ne ka sha albarba duk zaƙi ne kuma kowane zaƙi Kabo na halitta ce ta gidi maɗaukacin zaƙi. Sai kuka ce ma ya mu zaƙi a yi nan yana da zaƙi. Gaban nan tana da zaƙi. Ita tana da zaƙi. Zoban nan akwai zaƙi. Duk zaƙi ne. amma kai ka san ko ruwan aka su ba kai ka zaƙin ka ta bambanci da wancan ka kuma su kankana ce wata barbar ce wata gangara ne kes ɗin gaba wata shi su wannan hikima su ta ubangiji maɗaukaki launi daban-daban Allah yana da iko ya kaddara abubuwa daban-daban a cikin mutane mu biliyan tsaye da ƙasar in mu miliyan za mu zuwa duk ɗaya ce amma kowa kuma za ka gane shi yadda ga duk ido ne biyu hanci da baki amma tagon bakin nan da ka gani ka samu miliyan ɗaya mutum ka samu ya yi daidai da juna ba rasa ya aka yi nan aka samu bambancin tsago hanci din nan mutum nan muna da hanci amma mawuyaci ne ka samu tun biyu a cikin mu hancin muhammad hanzar fatan iri ɗaya aka ɗauke shi da yadda zafin ya ta taho wani ta ɗan lotsa wani ta ɓullo wani ta karkaci wani nan tun ya ɗaga wani ya yi ɗaga launika A ƙwayar ido in ka irin wannan ɗan tsagen na ido da za ka gani amma ya ƙara mutum ɗari kowa da irin nashi haka kayan marmari mustabihan wa ghaira mukashahi ce za ka iya ganin rumman da zai da ya yi kama bishiyar da ganyensa amma ɗanɗanan shi ba ɗiga ne ba haka sauran dukkan abubuwa ta ubangiji ba sai ce zuru. to ka kalli wannan na tunani da lura domin ka tafi ila ila kamar ka dubi wannan bishiyar gaba ɗayanta musamman nino da asmara lokacin da ya fitar da aminan ƴaƴan suka fito aka ga wani abu ne daban ke sa suka ga dabino yana ɗanye suka ga an maga ɗanyen dabino suka gan shi haka wa yan'i lokacin kuma da ya nuna kuma sai canza wani abu da kuma wani abu daban kamar gwaro lokacin da ya fito ya zuba 'ya'ya su kore shar ta ɗauki shi a ba wani haushi ɗaci amma wa yanci lokacin da ya canza ya zama wani yalo ko ya zama ja ko ya zama wani sirki daban daban wani irin kala ko sai ya nuna sai ya zaki lokacin da kaga dukkan wani nau'ika goruba ka ɗauki ɗauki da lokacin da ka bushe duk ko menene Allah ce ka duba wannan ga lokacin da ya hudo kuma lokacin da ya nuna wannan akwai ibra aya wanda suke nuna girman ikon Allah da rahamarsa da ayansa amma duk da haka kowa bane ba shi suka ibra ko ya tunani ba kowa bane da ke wannan tunanin ya rufi wannan ma'anar da abin da ake nufi da ita ya yi amfanu wannan kudurar kuma ubangiji ya ji tsoron ka sai Allah sai ita ce zalika amma ba a cikin wannan aya akwai ayoyi akwai kalamomi da suke nuna girman da ikonsa amma ga wa bi qaumin a mutanen da suka imani wanda ya imani imaninsa zai ɗauke shi shi zuwa fahimtar shi waɗannan abubuwa da yadda aka sarrafa waɗannan halittu da yadda Kimanin su ke lazimta mushi tunani cikin ayoyin Allah kuma tunanin da fitar da abin ake nufi da su ya nuna mushi tabbacin ubangiji madaukakin sarki a hankalci da da shari'a aqlan wa tsiratan wa shar'an su ya bashi babu abin bauta masa cancanta da su Allah nasoshi na shari'a bashi babu abun bauta fuskar duka da gaskiya sai Allah da kuma fitrarsa da ɗan adam babu abun bauta fuskar duka da gaskiya sai Allah wannan duk shi ne zai bashi kuma ina ganin mun tsaya akan kan aya ta ɗari in yasu in insha Allah gobe mun tashi a aya ta ɗari inda mun zo gaba da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada da muka kuskure ubangiji madaukakin sarki ya farka mana Allah ka taimake mu a taimakonka Allah ka agaza mana agazawa ka bar waɗannan kawai akwai tambayar da babu an taɓa wancan ranar wannan kawai yana ta assalamu alaikum da ta magana da aka yi a kan masu jin jin cata wasu na yin wood ne ko eh? wood ko ne eh wat ne ranar sun sa wani wuk wai ba cata ba ne don ba ta kuɗi ba ne A Allah da ta kara mana cikakken bayani eh duk da sa kuɗi da ake yi ba ta ba ne ba kuma la'ib ne nahun ne wanda shi ma bai halatta ba me za ka ƙari da shi tunanin ka a wata duk mana ta tunani ayoyin Allah da menene da dan da zaka tunani sa mai kai ka kare tunanin ka a bidu da za ka yi haka ya za ka saka nan za ka fito ƙare tunanin ka a wani ka ɗauka ka ka samu sarki ka samu kaza ka samu kaza da za ka je ka ƙara tunanin ka a dara da za ka yi kaza ya ka ƙara tunanin ka in ka tura nan na rubuta ka tsaya ka yi haka mutum ya yi haka in yana yi ya wajen minti biyar nan ya tura su wannan tunanin kuma ta ka yi a halittar Allah da abin da tare ka abu ka tare a banza ka ko sisi in ka ƙware ba ka ci da kowa ba kai ba zikiri kai ba kai ba karatun alkur'ani ta lalata lalata ka ta dage rarran karka ne kai ko ba kuɗi ƙararren wanda ya iya wanda ya ƙararren ɗan lito ne ƙararren wanda ya yi ya sa wani kanmu ya zama duk ɗoriyar karfin ba wanda kai shi a jago na dara gari gari champion champion duk da ya fara da shi sai ya ce amma ka ga ba a gara yanzu kuma ba ta da zuwa kan ba iya ba yace eh wallahi na ce kaya a tara gwanin banza gwanin ho Ka kware mai amfani wannan kwarewa wannan tunanin wajen yi za ka sauke ba addini da ayoyin qur'ani ka fahimta ka tashi a karta a wat da sauransu wannan ita ce babbar tsara taka in Allah ya tambaye ka da na baka tunani dan tunanin ayoyin Allah ka a wat me za ka cewa Allah me ya ƙara ma don ka ƙware a karta ka ƙware a wat ko ka a lubu ko ka ƙware a gara ko ka a sunuka ko ka a kaza kawai ka ƙware kai zo kai tazari mai sunuka ya juya ya kallo ya yi haka ya duba sandan ya auna ya ƙara tashi ya kuma ya auna ya yi ta wani ya ba kare wannan ne amfanin wannan yanzu in hadisi ya ɗauko yake ta wannan dikarin ba ya ƙaru ba ya yi zikiri to shine asarar kada ɗan ka da ɓata lokacin ka a wannan wasannin na banza ka zubar da kwakwalwarka a banza a je ka nemi littattafan addini da hadisi da ayoyin alƙur'ani ka yi nazari a kansu wannan shine abin da ka ba da ni'imar da ta ganewa assalamu alaikum wa